صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan za mu gabatar da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sama na tafi da shirin muryoyin masu saurare akwai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu kawo muku shirin amsoshin akida mu da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 24 ga watan disamban shekara ta 2023 wanda daidai da goma ga watan da thani na shekarar 1445 hijira kamariya masu saurare ku kun san cewa shekaru 158 da sa gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da akidar fifita fararen fata a kan sauran mutane a kasar amurka musamman ma dai bakakin fata suna wannan kungiya dai shine ko clarks clan gwamnatin kasar amurka ta lokacin ta haramta kungiyar bayan shekaru hudu da kafa ta amma duk da dai wannan kungiya tana ci gaba da yau bakin fata na amurka a kisan gilla da kuma tsorata su banda haka kungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayan abin da suke aikatawa wani lamari dai bai a akan bakin fata ba kawai ta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya tsakanin su da bakin fata su man sana fuskantar cutarwa da barazana daga wannan kungiya duk da cewa dai an haramta kungiyar a hukumance a faɗin ƙasar amurka amma tasirinta da tasirin akidanta sun watsu a ƙasar inda daga bisani an samu wasu kungiyoyi daban-daban waɗanda suke dauke da irin wannan ra'ayi na wannan kungiya wanda suke nuna wariya kan sauran al'ummomin amurka da hakan ya haɗa da faran fata 'yan asalin asiya ko latin amurka ko kuma larabawa gami da musulmi misalin irin akidar wannan kungiya a baya nan da shine abinda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sake asasawa a kasar amurka na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar da kuma a ta tsakanin amurkawa suna nuna wariya da launin fata da kuma kyamar addinin musulunci da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 172 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka sun kai farmaki akan ƙasar gini mai arzikin ma'adanai a yammacin nahiyar afirka bayan sojin faransa sun kwace iko da kasar sun kuma tabbatar da ikon su a kanta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 a lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan shi ne ya zama musabbabin da ya kai kasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa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 wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To kafin nan ga mahimman kan labaran. Isra'ila ta ce tana shan matukar wahala yakin da take yi a zirin Gaza. Kasar Spain ta ce ba za ta shiga kawancen dakile barazanar 'yan husi a tekun bahar Maliya ba. Sojin Faransa sun kammala ficewa daga jamhuriyar Nijar. yanzu ga labaran kamar da za su zo muku firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce suna shan matukar wahala a yakin da suke yi a gaza amma ba su da wani zaɓi da ya wuce su ci gaba da yakin netanyahu ya bayyana hakan ne a taron majalisar ministocin gwamnatinsa bayan martaba wasu sojojin ƙasar da aka kashe a yakin na gaza a baya-bayan nan rundunar sojin isra'ila dai ta ce an kashe sojin ta takwas a zirin gaza wanda ya sanya adadin sojojin da aka kashe tun soma yakin ya kai 152 isra'ila dai na ci gaba da tsananta kai hare-hare a fadin gaza inda al'amuran jin kai ke ci gaba da tabarbarewa ya zuwa wannan lahadin hakan dai ya sanya shugaban amurka joe biden matsalin lamba wa firayim ministan na isra'ila benjamin netanyahu akan kare fararen hulan falastinawa a zirin na gaza biden ya kuma bukaci a kare ma'aikatan jin kai da kuma mahimmancin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankunan da ake yaƙi a cikin aminci kamar yadda fadar white house ta sanar ma'aikatar lafiya a gaza ta sanar cewa adadin falastina wanda suka yi shahada a harharin isra'ila sun kai 20,424 alƙalamman sun hada da ƙarin falastinawa 166 da aka kashe a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar ta kuma ƙara da cewa adadin waɗanda suka jikkata ya kai 54 da kuma 36 tun bayan farmakin na isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wannan na zuwa ne a daidai lokacin da tankuna da kuma jiragen yakin na isra'ila ke cigaba da lugdan wuta kan jirin na gaza a baya bayan nan dai hamas ta sanar da gano wasu gwamman gawakin falastinawa da aka yi wa kisan kai a cikin tituna a yankin jabbaliya da ke arewacin gaza hamas dai ta buƙaci gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa kan batun da take zargin isra'ila da aikatawa kasar spain ta sanar cewa ba za ta shiga cikin kawancen kasa da kasa na kare zirga-zirgar jirgin ruwa a tekun bahar maliya da zumar dakile barazanar har-haren yan na yemen bayan shafe kwanaki na jinkiri gwamnatin ta spain ta bayyana a yammacin ranar asabar cewa tana adawa da faɗaɗa aikin rundunar turai ta atalanta wadda hake yaƙi da masu fashin teku a tekun indiya tun shekarar 2008 a ranar litinin da ta gabata ce sakataren tsaron amurka lord austin ya sanar da kafa kawancen da amurka za ta jagoranta wanda ya hada da kasashen bahrain canada faransa da italiya da netherlands da norway da seychelles da spain da kuma birtaniya don yin sintiri a tekun bahar maliya a matsayin martani ga barazanar har-haren da 'yan husi ke kai waje da ruwa da ke zuwa isra'ila to sai dai spain din ta tsame kanta daga wannan kawancan tana mai cewa bata ta adawa da aniyar wasu kasashen turan wajen kafa wani kawance na musamman jim kaɗan bayan sanar da kafa kawancen ne yemen ta bakin ministan tsaron ƙasar ya yi allah wadda da yunkurin kafa rundunar sojan ruwan a tekun na bahar maliya domin kare daga ruwan 'yan kasuwa da ke zuwa isra'ila manshi zanar muhammad al-atifi ya gargaɗi kawancen ƙasashen yammacin duniyar da cewa duk wani hari akan kasar yemen zai haifar da mummunan sakamako to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasar faransa ta kammala janye sojinta daga nijar bayan da sabuwar gwamnatin mulkin sojin kasar ta bukaci su fice daga kasar lamarin janyewar dai ya kawo karshen tallafin soji da faransa ta kwashe shekaru tana yi a kasar jirgin saman sojin faransa na karshe sun bar nijar ne a ranar 22 ga watan disamban nan wa'adin da gwamnatin mulkin sojin kasar ta kayyade bayan juyin mulkin da aka yi a watan yuli kamar da babban hafsan sojin faransa ya shaida wa kamfanin labarai na ap wannan ne karo na uku cikin watanni sha 18 da aka kori dakarun faransa daga wata ƙasa a yankin sahel an tilasta musu ficewa daga mali da burkina faso a farkon wannan shekarar bayan sojoji sun yi juyin mulki a ƙasashen biyu to jama'a labaran duniyar kenan To a gashe da Hassan Barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar Afirka baki daya. a yau shirin zai dubi ne akan makomar wasu batutuwa waɗanda suka shafi lamarin siyasa da tsaro a wasu gasken ƙasashen nahiyar afirka da kuma yadda masana suke nazartar lamarin ta hanyoyi daban-daban a lokuta masu zuwa wannan dai shine abinda shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan gurguran yadda lokaci ya ba mu hali da fatan masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a cikin lokutan baya nan da yankin sahel ya kasance yankin da ya dauke hankula matuka a cikin lamura daban-daban da suka shafi batutuwa na siyasa da kuma batutuwa na tsaro da masu batutuwan daban a nahiyar afirka sakamakon abubuwa da dama da suka wakana ko shaka babu dai wannan shekara mai karewa ta zama shekara wadda take cike da rikici a yankin inda juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli na jamhuriyar nijar ya zama babban abin da ya ma mai fagen siyasa wanda watakila zai yi tasiri matuƙa a kan me zai faru a cikin shekara mai kamawa tare da mayar da hankali a kan ƙasashen mali da burkina faso da kuma jamhuriyar ta nijar ga manyan batutuwa guda uku a kan siyasa da tsaro wanda za su iya tasiri a cikin shekara mai kamawa a wannan yanki a lokacin da aka yi juyin mulki a jamhuriyar nijar ƙungiyar cigaban tattalin arziki ta kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas ta ɗauki matakai waɗanda ba a saba gani ba ta yi barazanar afkawa jamhurin nijar da yaƙi ta yi amfani da ƙarfi wajen dawo da shugaba muhammad bazoum a kan mulki bayan an tumɓuke shi rabo kai a tsakanin ƙungiyar ta ecowas dai ya yi ƙamari a lokacin da mali da burkina faso da ke ƙarƙashin mulkin soji suka sanar da cewa idan aka ɗauki irin wannan mataki na kaiwa jamhuriyar nijar harin soji to tabbas za su yi wa hakan kallon an yaƙi ƙasashensu ne guda biyan wannan sanarwa dai ta fito ƙarara da rarrabo kai wanda yake tsakanin mambobin ƙungiyar ta ecowas wanda ake ganin cewa ko shakka babu hakan ya yi mummunan tasiri ga makomar matakan da aka yi shirin ɗauka a kan jamhuriyar ta nijar wannan rarrabo kai ya sake bayyana sosai a ranar goma sha ga watan satumba shugabannin sojin ƙasar mali da burkina faso da kuma na nijar suka sanya hannu akan wata yarjejeniya wadda ta kafa kawance na kasashen sahel an kafa wannan kawance da manufar haɓaka tattalin arziki da inganta tsaro a kasashen da suka kulla wannan yarjejeniya su uku wato jamhuriyar nijar din burkina faso da kuma mali a inda wannan kawance ya mayar da hankali akan samar da tsaro na gajeren lokaci rikicin da ke tsakanin kasashen uku da ecowas yana ƙara musu wani karfi a yankin wanda hakan ya sanya da wahala matuka a iya sulhunta yadda za a koma kan turbata dimokuraɗiyya bugu da ƙari akan haka takunkumin da ƙungiyar ta ecowas ta kakaba wa jamhuriyar niger sun jawo halhalu matuka a tsakanin al'ummar ƙasar inda garuruwa waɗanda suke makwabtaka da tarayyar najeriya suka shiga cikin mawuyacin hali wannan ya gurgunta tattalin arziki na kan yakokin jamhuriyar nijar ɗin da tarayyar najeriya wanda kuma ya tasgata jin daɗi da walwala ta jama'a ya kuma ƙara lalata ayyukan jin ƙai wanda ake yi sannan kuma ya jefa manyan ayyuka irin su shimfiɗa bututu na iskar gas da kasuwanci a yankin a cikin makoma mai hatsari tabbas ra'ayin ƙungiyar ta ecos shine a yi amfani da hanyoyi na diplomasiyya don warware wannan rikici da kasashen da suka kafa wannan sabon kawance bisa la'akari da irin rawar da kasashen suke takawa wajen hana ta'addanci yaduwa a kasashen gabar teku ta yammacin afirka wani abu game da yankin sahel da yankin yammacin nahiyar afirka shine la'akari da shekara ta 2024 mai kamawa da yadda kasashe suke ɗaukar matakan hana samun juyin mulkin soji a cikin su har yanzu dai akwai batutuwa na tattalin arziki tsaro da kuma kyama ga faransa wanda aka yi amanna cewa za su kasance batutuwa na kan gaba waɗanda suka jawo juyin mulkin a yankin shekaru uku da suka gabata nuna kyama ga ƙasar faransa dai a yankin ya zama abin da ake kallon shi a kan gaba wajen tasirin siyasa da tsaro a makomar yankin ƙoƙarin ƙasashen yamma da ƙalubalantar ƙarfin iko na rasha a yankin sahel zai zama ne babban batu na manufofin kasashen waje tare da kalubale na tattalin arziki da kuma hauhawar farashi da karancin cimuka a duniya ke janyowa da mai soji a wasu kasashe za su iya amfani da halin kunci da jama'a suke ciki wajen yin juyin mulki a inda 'yan ta'adda suke ci gaba da kai hare-hare tsaro ke ƙara taɓarɓarewa yayin da kuma siyasa a ƙasashe da dama a yankin za ta zama mai rauni matuƙa. baya ga yake da ta'addanci ƙasar mali ta shaida sake dawowar 'yan gwagwarmaya 'yan aware daga 'yan tawayen azuwad wanda gamayar 'yan kabilar taurag ne da ke yankunan arewacin ƙasar ta mali mayakan cma sun fara tawaye a shekara ta 2012 amma daga baya suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a shekara ta 2015 sai kuma wutar rikici ta sake ruruwa bana majalisar ɗinkin duniya ta janye dakarunta na wanzar da zaman lafiya daga wasu garuruwa na mali a watan yuni bayan da aka kwashe tsawon shekaru suna gudanar da ayyukan su a waɗannan yankuna a ranar goma sha hudu ga watan nuwamba sojojin ƙasar mali sun sanar da cewa sun kwace iko da garin kidal mai matuƙar mahimmanci a yankin daga hannun mayakan cma bayan ƙazamin rikici wanda aka yi a tsakaninsu wanda ya kwashe tsawon kwanaki uku sake kwace garin ya bayyana rushewar yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka kulla saboda garin kidal ne mafi mahimmanci ga hannun kungiyar ta cma kazala kuma shugabar kwankwariya a simi guita ya ce ana ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace ta fuskacin tsaro batun tsaro da hanyoyin magance shi a kasar mali yana daga cikin batutuwa waɗanda za su mame al'amuran da za a fuskanta a yankin a shekarar 2024 mai kamawa duk cewa dai shekara ta 2024 da za ta kama za ta zama kamar shekarar rashin tabbas ga yankin sahel tattaunawa diplomasiya sama ma haɗin kan yankin na da matuƙar muhimmanci wajen magance ƙalubalen siyasa da tsaro a yankin da ma dukkanin nahiyar afirka to idan muka koma ga wani batun kuma shine batun zaben da aka gudanar a kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hukumar zaben kasar ta fara bayyana sakamakon kuruwan da aka kada a zaben shugaban kasa wanda aka yi a cikin makon da ya kare sakamakon da hukumar zaɓe ta kasar ta fitar dai ya kunshi ƙuri'un da 'yan jamhuriyar congo mazauna kasashen ƙetare suka kada afirka ta kudu da amurka kanada belgium da kuma faransa alƙalan wucin gadi na zaben da aka fitar a ranar juma'a waɗanda suka nuna shugaba felix shi shine kan gaba sun zo ne bayan da aka tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'a daga ranar laraba zuwa ranar alhamis a jamhuriyar demokuraɗiyyar congon matakin tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'un zaɓen da ya fusata 'yan adawa inda 'yan takara biyar daga su suka nemi da a soke zaben da kuma sake wani sabo manyan 'yan takarar da suke kalubalantar shugaba felix dai sun hada da benis mukwege mai lambar yaban zaman lafiya ta duniya ta nobel da kuma moyes katumbi fitaccen dan kasuwa kuma tsohon gwamnan lardin jamhuriyar congo to sai dai a inda sakamakon farko na zaben shugabancin kasar da aka gudanar a kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya fara fitowa a ranar asabar 23 ga wannan wata na disamba wata haɗakar 'yan takarar neman kujerar shugaban kasar da suka hada da martin fayuli da kuma dennis mukwege da kuma tudere nagwe da kuma jean claude da kuma nkema lilo sun yi matukar sukar yadda zaben ya gudana suka kuma kwatanta shi da wasan kwaikwayo to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar da mu a cikin wannan shiri dole anan zamu dakata sai idan Allah mai kowa da komai kai mu a mako na gaba za a je mu dauki da wani jigon kafin wani lokaci a mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri da kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullah mai magana Yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama domin na isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da amna arziki da farko yana gaida jagoran shirin Hassan Barka da kuma Hakana Amadu Rufai da kuma dan kore da Hajiya Maryama duka wanda suke tawo lala da magaram ina gaida a rabin mai caji ba da raka Yusuf ba da raka da kuma Silajo mai shayi ba da raka ina gaida sanusu Madatai isufu madatai tafi ungwaturu lawan dan kwairo ungwaturu usman mai tala bosheri baba gabo tumniya baba lefe rabai mai aski baba siniya ina gaida barmasidan da muke da kuma murtala kwamiti da muke ina gaida shi da tahir da alkatun alkatun baba liman ahar ina gaida mamman bin yakuba washe ware malam bare zuwa kadar riga da fulani marji a da mai kwamfuta ilyas yakubu digawa da kuma banila ali gwamnatan da bifi ibrahim galmalan shagari da baba ya haladu wanda yake duka dai na gaida su assalamu alaikum bi hausa mai magana abdulmana mai rami tuwara da magana da farko a gaida mana sunusu madattai isu madattai a gaida mana hawala gurgas a gaida mana shugaba rabin aski a gaida mun da zuman takasi moto a gaida mun dj alisto a gaida mun mamman sani umaru a gaida mun dj baba isa a gaida mun lawar amurka a gaida mun isiya manaja a gaida mun kowa da kowa da ke sauraron mahalli yanzu a gaida mun idi koriya na mera mutuwarar mai magana abdulmana mera mutuwarar tashi lafiya. salamu alaikum sashen hausa na irin murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magana jamhuriyar nijar mamba na masu kiran sauran radio na afirka da jihar da magana. ku wannan ma gaishe-gaishe na ƙarshen mako da farko yana da wakilin shirin Hassan Barka akwai Sanusi Madatai akwai shugaban Ilya Mai Katti da Shai Garkin Dora akwai Alkasim Baba Lima Aharam shugaba ne na masu kiran sauran radio na Afirka jihar Agaras akwai Alkasim Agaras Ilyas Prezi ra'ayin zuciya akwai Abdulaziz Prezi Ngo Share Zamana akwai Lola Amurkin shugaba na haɗakan kulau da fada Kitamfo akwai shugaba President Mamman Salisu Desmond Taksimo to shugaba ne na masu kiran sauran radio na Afirka reshen jihar da akwai shugaba Rami Aski shugaba masu kira sun radio na jihar da magaram akwai isiya ceceri ba zan manta da lol dan badan fada zikir latir aguwa akwai abokina ilyas kuma daga wata suke ɗau jihar alboci akwai tasu ingoti da kuma aski ba da ka akwai kabiru sula mai sai da kanyi ne bakin karasa da magaram ba bayan lefe ba bayan gambatar ne na gode ku tashi lami magana isu ne ma da magana Sashen Hausa na gida Radio Iran suna na Sanusi maɗatai daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Ku mika min waɗannan saƙonnin gashe-gashen nawa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki irin su Isuhu Makeri maɗatai da magaram Hussein Star Gawan Kwalliya da magaram Tasiu Anguwar Tudu da magaram akwai Yakuba Mai Aski ba da raka sai Babaye Gambo Tumniya da magaram akwai Babaye Lefe da magaram sai Kabiru Sila Usman da magaram akwai Usmani mai dala Baushiri da magaram sai Muhammadu Lawali Luwaye Matsin Kai akwai Sani Da'u Alaska tsumburin akwai amadu photograph studio photo amana da magaram sai mamman sani dauda cinwaza akwai mutari basiru a da magaram sai usman dan fojo layin dangana da magaram akwai uda mamadu jatkori sai haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sai mamman bunya yakubu awashe akwai ibrahim shushani da ke garin kasagi a maradi akwai muhammadu nura abubakar salifu a maradi ina mika sakon gaisuwa zuwa ga baban gida garin umar sabuwa wanda yake jihar maradi sai alkasim baba liman ara a agadas akai alkasim umar a agadas akwai kuma banzema tare da city tayar a can agadas ina mika sakon gaisuwa zuwa ga ilyas yakuba digawa haɗabi mai kwamfuta mai yama lawal sade daura abdulmumin muhammadu waziri wanda yake jihar zamfara tare da shugaba iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina fatan sun ji suna cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio H Radio Tehran. Farko dai suna na Sani alaska tun daga nan zatsun gurma cikin jihar da magaram. Muna godiya da damar da kuke ba mu isar da saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. da farko dai sai na isar da gaisuwa ta ga dukkan ma'aikatanku da fatan an yi sallar juma lafiya kuma allah ƙara basira da ɗaukaka eh, akwai abokina ado senior zen cikin garin da magaram akwai Suleiman Alhaji Buhari a nan cikin garin da magaram akwai Kabiru shine a nan cikin garin da magaram akwai Mamman Sani Dauda waza cikin garin da magaram akwai ishu makeri a nan cikin garin da magaram akwai shinushi madattai da magaram akwai babaye gambo shi ma a nan cikin garin da magaram akwai usman mai dala tun daga na habo sheri shi ma a nan cikin garin da magaram eh, akwai haɗaba mai kwamfuta ina mishi fatan alkhairi akwai sumayya shi ya sarakuna tun daga na nahal birnin kebbi akwai fiddaushi ibrahim na'iba akwai bulyamin agwarmashi akwai lawan sada daura ina mishi fatan alkhairi assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga gadon fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ina son ku bani dama miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga abokanaina kamar su muttaka mtk shawun takai akwai hassan barka mai gabatar da wannan shiri akwai mama tara matu isaka da ke jamhuriyar niger akwai wari malam bare bare zuwa niger akwai malam ibrahim da ke garin takataɓo akwai lawan bin hambali mk dan sulba sokoto akwai abdulrahim akwai abokina malam anas akwai sulengali dan bokola mai barcelona akwai abokina haruna ibrahim bingirawa akwai iliyasu yakuba digawa ita suka dau akwai ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal har da abokina samun doki da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo suna na har kullum kadora diga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ya ci hausa mai magana Muhammad Lawan dan Gwairo a Gwar Tudu a jihar magana A wannan dama da kuke ba mu dukkanin ƙarshen mako domin mika sakon gaisuwa ga abokanan harkulda da abokanan arziki. Na dauke da gaisuwar jagoran shirin mala malam hassan barka da akwai albarma anguwar tudu tasiyo anguwar tudu da kuma sanusu maɗattai da isuhu maɗattai mamman sani dauda wazza kwamarad baba ya gambo tumiya da abokina yakuba mai aski ba da raka da usman mai dala bushiri ibrahim eh, ibrahim shushe na garin kasagi maradi shugaba abdulmamun muhammad zamfara eh, da kuma sila dan minista da uda mamadu jatkori da kuma a eh, dahir zakin soyayya bulbaram da da marwa Marwana Rigan Malam Suleiman Gambo Rigan Malam Suleiman ku tashi lafiya. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh suna na haɗari ne kwamfuta mai yamma daga jihar kebbi a nigeria da farko ina gaida mai gabata suwa malam hassan barka akwai kuma mamman sani daura waza akwai sani wa alaska tsatsun buru akwai sajo arosa a adamu hanzar zarora kwamar ilyas yakubu daga sanusi sama da magaram isa jika mai saje toro zaki so dangi zo su maya abubakar shi ya sarakuna ta dausa ibrahim na yabawa akwai isa abubakar tsohon mai albarka shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai lurano alhaji audu da ke agaras akwai yakuba mai aski ba da raka zaharaddini filaso rijiyar lemo akwai usman mai dala busheri akwai uda muhammadu da ke girgore akwai usman bulat da ke agadas akwai bukar da ke agadas akwai alkasin baba lima akwai kuma alhaji bala agadas akwai hamisu dan kuka da ke da magaram akwai nazifi ibrahim rugan malam shagari akwai alhaji hassan umar da ke agadas akwai kuma aliyu muhammad esfalanin marada a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen hausa na voh suna na haɗabi mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a nigeria salamu alaikum warahmatullahi afirka turu a dubu biyu ce jamhuriyar musulunci ta iran barka ku da aiki muna godiya da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amuna arziki na karshen mako mako mun za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amuna arziki muna ina gaida jagoran shirin wato hassan barka da dukkanin ma'aikatan radio biyu ce jamhuriyar musulunci ta iran ina gaida matata usaina da abokin tabbatakata ta asana da ina gaida diyata momi ina gaida tsohuwata wanda take can babban birnin miami da kannan nawa nabila da aisha da kuma firdausi da diyata rafi'a ina gaida sa'idu garro da yake nan sama tudun rabashanana ina gaida musa oga da sadin lalada da haji lamin da malam ibrahim da kuma dan mamma da aminu lado da kuma malam papa rojo eh, da oga sayabu da malam sumailu makarantar beni assalamu alaikum biyu ohiyar radio musulunci na iran ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci ni ne na ko jibirin bako banga da ke jihar wacce najeriya a ah, dan yi amfani da wannan dama domin isar da sakon an gaisuwa ta izuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar haka. To da fari dai ina da abokina Muhammadu da ke garin Warji, ina gaida abokina Salisu da ke garin Miya, ina gaida matata Kursiya da kuma 'ya'yana guda biyu wato Nabila da kuma Zainab. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to zo sai shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka kuma da sake sadu a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da dastani rastan na lashid shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumin ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirma da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali nabi talib salam da muke kawo muku huɗuban imam ali salam dangane da yadda sojojin muawiya dan abu sufyan suke kwatar yankunan daular musulunci suna mai da su karkashin ikonsa shine huɗuban da muka fara dubawa a cikin shirma da ya gabata kuma mun ce ma'aikatansa a yemen su suka kawo masa labarin yadda sojojin muawiya suka kwace kasar yemen daga hannunsu a hudubar da ya gabatar bayan wannan labarin ya zo masa ya nuna irin yadda ya fusata da mutanen kufa wa'anda suka ƙi ansa kiransa na fita zuwa yakar muawiya har sai da al'amura suka fara lalacewa lalacewa da ba za a iya gyara su ba mun ji kuma irin addu'o'in da ya yi wa kansa da allah ta'ala ya gaggauta ɗauke shi daga cikin su ya kuma musanya musu da wanda ya fi sharri daga cikin shugabanni amma a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da yadda mutanen kofa suke ɗaukar imam alaihi salam wanda ya kai ga suka saba masa wajen fita don yakar muawiya da abi sufyan da farko ya kamata mu fahimci irin mutanen da suke zaune a kufa kafin zuwan amirul mu'mini salam da kuma bayan dawowarsa garin na kufa malaman tarihi sun bayyana cewa a zamanin khalifa na biyu ne aka kafa garin kufa bayan yakin kadisiya wanda ya kawo ƙarshen daular majusawa wato farisawa a lokacin wasu kuma sun ce ai dama akwai garin kufa tun kafin zuwan musulunci sai dai bayan yakin karisiya khalifa na biyu ya sa aka maida garin sansanin sojojin daular musulunci don ya zama ribadi ga daular daga makiya kuma kabilu da dama wa'anda suka musulunta daga cikin larabawa ne suke zaune a garin mafi yawansu mutanen yemen ne kowace kabila tana da unguwarta da kuma shugabanta a cikin birnin sannan kasancewa suna kusa da kogin furat mafi yawan ayyukansu shine noma da kuma kamun kifi saboda wa'annan sana'o'i kufa ya zama wata cibiya ta tattalin arziki ga al'ummar musulmi musamman idan ka kwatanta da yankin hijaz wa'anda ba su da wannan arzikin da kuma yawan mutane wannan yana daga cikin dalilan da suka sa amirul mu'minin ali ibn abi talib ya ƙaura daga madina zuwa kufa don kamar yadda ya ce arziki da mutane suna kufa amma a fagen fahimta da kuma sanin matsayin alil baiti a cikin al'ummar musulmi mutane kaɗan ne suka san matsayin su ba don komai ba sai don abin da khalifofin da suka gabace shi suka yi na hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne za a sami fassarar ayi alkur'ani mai girma masu yawa wa'anda Allah ta'ala ya saukar da su kan ahlul baiti alaihi musamman kan Ali da Abi Talib alaihi kuma da an bar mutane su ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi sun san matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ayoyin alkur'ani mai girma da dama suka sauka dangane da su da kuma matsayin su su khalifofin da suka gabata sun fake da cewa ai suna son kare alkur'ani mai girma ne daga hargitsewa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma gaskiyar al'amarin dai shine sun hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne don hana don hana mutane sanin falalan ahlul baiti alaihi wa'anda suke zaune akan matsayinsu musamman ali na bitali alaihissalam waɗuwan hadisan a cikin wannan al'umman zai sa su gane cewa an kwace iko daga ali da abi talib alaihissalam bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa a matsayin khalifansa kafin rasuwansa kamar dai yadda hadisai da dama suka tabbatar don haka a cikin shekaru 25 wanda halifofi uku da suka gabace ce suka yi suna jagoranta al'ummar musulmi sun ba wa duk wanda suka karanta alkur'ani mai girma damar su fassara ayoyin alkur'ani da fahimtar su ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba kuma da dalilan saukar ayoyin alkur'ani mai girma ba wanda kowa ya san da dama daga cikin ayoyin alkur'ani akwai sababin saukar su don haka sababin ne yake fassara ma'anar su da haka kuma sahabbai suke fassara ayoyin alkur'ani mai girma tare da fahimtansu da kuma ra'ayinsu an ruwaito khalifa abubakar khalifa na farko ya kona hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rubuta da kansa kimani 500 bayan ya karbi jagoranci al'ummar musulmi haka ma khalifa Umar ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga sahabbai da dama a lokacin halifancinsa suka bashi suna tsammanin zai tattara su ne a wuri guda don amfanin al'ummar musulmi sai suka ga ya kona su gaba daya har ila yau halifa umar yana hana sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ruwaito hadisai idan kuma an kawo masa wa'anda suke yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan azabtar da su wasu malaman tarihi sun bayyana cewa khalifa umar ya hana wasu sahabban fita daga birnin madina saboda labarin da ya zo masa suna yada wasu hadisai wa'anda baya son a watsa su bai kuma bar sun fita daga madina ba har sai bayan mutuwarsa irin wannan siyasar ce ta ci gaba a lokacin halifa na uku wato halifa usman ibn Affan sannan abin mamaki shine hatta alkur'ani mai girma wanda suka ce musulmi su mai da hankali a kansa da karanta shi idan wani mutum ya zo ya tambayi fassararsa a wajen wa'annan halifofi ba sa samun fassararsu wani lokacin ma sai sun sha bulala musamman a lokacin halifa na biyu banda haka jahilcin mutane a lokacin musamman wanda suka musulunta a shekaru na karshe-karshe kafin shahadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su san addini ba sai da sai wannan kalmar shahada da suka yi a lokacin da suka musulunta to wa'anda ba su san hatta hukunce-hukuncen addini ba saboda hana yaduwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina za su san falalan ahlul baiti alaihi salam ina kake zaton za su san matsayin Ali da Abi Talib alaihi salam a cikin shekaru 25 da suka gabata da haka wannan na daga cikin matsalolin da imam alayhi salam ya fuskanta bayan ya zama khalifa bayan ya karbi jagorancin al'ummar musulmi sai ya zama idan sun ji wani abu sabo da ba su sani ba a wajensa sai su yi shakkarsa kamar yadda za mu gani a wani hadisi dangane da wannan a shirmu na gaba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullahi tuwon sai shirinmu na ƙarshe shirin na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci idan ba mu manta ba muna cikin amsa tambaya ce wadda wani bawan allah ya yi dangane da tawassuli tawassulin na mun yi bayanin me ake nufi da shi sannan mun kawo misalce-misalce sannan mun kawo bayani akan cewa babu wani wanda zai iya cewa da kai dan zai faɗi ƙasa ya ce ya rasulallah ka ce da shi wai ya zama mushiriki wannan duk mun kafa dalilai da kuma bayanai da suka gabata dangane da wannan al'amari to ubangiji subhanahu ta'ala akwai wasu ayoyi na alkur'ani wanda yake mana bayani yake nusar da mu akan yin tawassuli dinnan cewa lalle mutum zai iya neman wasila zuwa ga ubangiji ile ilaihil wasila Allah yake suwa ta'ala yake cewa ku nemi zuwa ga Ubangijin ku wata wasila to wasilar nan menene ma'anar wasila malamai sun yi bayani akan wace wasila ce idan kana so ka sadu da ubangijinka ka nemi kusanci zuwa gare shi allah yake cewa ibtagu ku je ku nemo wasila wasila duk wani abu wanda zai sada ka da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zama tsaka-tsaki tsakanin kai dinnan da kuma ubangijinka wanda ya halice ka abin da zai zama ya haɗa ka da wannan ubangiji naka to wasila ne wasu lokutan zai iya zama ayyukan da kake aiwatarwa ne aikinka wani a lokacin zai zama bayi ne na Allah subhanahu ta'ala ka sa su gaba kake roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya yi maka wani abu don daraja wayannan bayi nasa ga sunan dai abubuwa daban-daban ne saboda haka wasila din nan wani abu ne wanda mutane waɗanda suke mai da mutane mashirkai suka zahilci abin da ake nufi da wasila din akwai wani guri ma ubangiji subhanahu ta'ala cewa yake cewa law annahum izzalamu anfusahum da a ce su mutane a lokacin da suka zalunci kawukansu suka yi wasu ayyuka na zunubi kenan ja'uka suka zo maka kai manzonmu muhammadu dan abdullah sallallahu alaihi wa alika wa sallam astaghfirullah wa lahum rasul sai suka nemi gafaran Allah suka kuma nemi ar-rasul wannan manzo ya yi musu gafara Allah ya musu gafara ta hanyar wannan manzo wasu ta gafara lahumar rasul su sun nemi Allah gafara ɗin direct sannan kuma suka zo wajen manzon Allah suka ce ka roƙa mana ubangijinmu ka ya mana gafara Allah ya ce lawajadullaha tawwabar rahima da sun yi haka tabbas da sun samu ubangiji subhanahu ta'ala mai karɓan tubansu ne mai musu rahama ne inda sun yi haka to sanya manzo ya yi maka wato ya neman maka gafara wajen ubangiji wannan ai ba komai mana illa tawassuli shine fa tawassulin ba wani ba kuma wannan ubangiji ne ma ya umarnin cewa a yayin da mutum ya zalunci kansa ya wasu ayyuka na zunubi to ya yi wannan in har ya zo shi da kansa ya ɗauki carbi yana istighfari sannan kuma duk da haka kuma ya nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya neman masa gafara wajen Allah to Allah ya ce in da sun yi haka lawajadullah tawwabar rahima tabbas da sun nemi da sun yi haka da sun samu ubangiji ya ba su wannan abin da suke bukata ya ba su wannan abin da annabinsa ya nemi masu na rahama da gafara to da sun samu to waɗansu daga cikin malaman da suke inkarin wasila ko kuma tawassuli sai suka ce eh mun ji da wannan ayan akwai ta to amma ai abin da ake nufi lokacin da annabin yake da rai ne amma yanzu ai baya nan yanzu ba shi da rai saboda haka wannan ayan ba za ta yi aiki yanzu ba kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to su kai ka ce su ne suka sako da ayan ayan alkur'ani ko kuma su ne ma gaba ɗaya Allah ya turo da sakon gaba ɗayansa su waɗanda suke da irin wannan bayanan bayanai na son rai wai ai lokacin da Allah ta'ala ya wannan bayanin wai lokacin manzo yana da rai ne to ayoyi da yawa da yawa da yawa da yawa a cikin alkur'anin nan da Allah subhanahu ta'ala ya yi wasu bayanai lokacin manzo yana da rai to bayan baya da rai yanzu sun tashi daga aiki kenan abin da kuke so ku nuna mana kenan ko kuma daidai kurin dole sai kun dai mai da mutane masu yin tawassuli kun mai da su mushrikai shine kurin kuke lankwaya magana kuna cewa wai lokacin da manzo yake da rai ne to yanzu da kake da wannan bayanin ai kana yin salloli a yi sallolin kana cin tashahudi a cikin tashahud ɗinka mai kake cewa eh? a cikin tashahud ba ka cewa in ka zo yin tahiya kafin mutum ya sallama ko kuma yana yin tashahudi lokacin da yake sallah menene yake faɗa kana cewa wannan ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah annaka rasulallah ko kuma assalamu alaika ayyuhan nabiyu assalamu alaika ayyuhan nabiyu to assalamu alaika ayyuhan nabiyu a yanzu in ka faɗa menene kake so ka nuna mana cewa kana so ka nuna mana cewa manzo yana jinka ko jin jinka assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الحبيب yanzu kuma ga shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau ne. shirin ne wanda muka saba kawo muku batuta masu alaka da siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki ne macin asiya to a yau za mu dubi ne akan kokarin da amurka take yi na baiwa haramtacciyar kasar isra'ila kaso kariya ta fuskar kasuwanci da sunan kare hanyoyin sufuri na ruwa na kasa da kasa na fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jim kaɗan bayan da amurka ta fara magana a kan ƙoƙarin kafa rundunar ƙasa da ƙasa ta ruwa ta soja wacce ta baiwa sunan bayar da tsaro ga hanyoyin sufurin ruwa na kasuwanci jagoran ƙungiyar ansarullah na ƙasar yaman sai da abdulmalik alhusi ya gabatar da jawabi na mayar da martani a ranar laraba da ta gabata da a ciki bayyana cewa idan har amurkan tana shirin kai wa yaman hari ne to kuwa yaman ɗin za ta kai hari akan manyan jiragen ruwanta na dakon jiragen yaƙi hakanan kuma ya ƙara da cewa al'ummar yaman ba za su taɓa janyewa ba daga matsayarsu na taimakawa mutanen gaza da kuma kiran da suke yi wanda yake bisa batu ne na agaji da yan adamtaka na cewa a ɗaukewa al'ummar gaza takunkumi da kuma dakatar da yakin da aka shelanta a kansu kuma ya ce ko kaɗan sojojin yaman ba ruwansu da sauran jiragen ruwa na kasuwanci sai na haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma masu alaƙa da ita abinda kungiyar ta ansarola take bukata shine a rika bari ana shigar da kayan agaji zuwa cikin gaza sannan kuma dauke wa yankin takunkuman da aka kakaba masa maimakon amurkan da sauran kasashe masu takama da karfi su yi matsin lamba a kan 'yan sahiyoniya su daina barnar da suke yi da kisan kiyashin da suke wa al'ummar gaza sai suka fara magana a kan kafa rundunar ƙasa da ƙasa ta ruwa ta soja domin fada da ansarullah sakataren tsaron amurka lidod austin ya sanar da kafa wannan rundunar a yayin wata ziyara da ya kai tal abib abinda austin ya mance ko kuma ya rufe ido a kansa shine a gaza an take da kuma yi wa dokokin ƙasa da ƙasa yankan rago laifukan yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa a ƙarƙashin cikakken goyon bayan amurka wani abu ne wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin ƙarni guda kuma harin da amurka tana ci gaba da goyon bayan haramtaccen ƙasar isra'ila a kan wannan laifi da take tafkawa a cikin wannan halin ne amurka take son kafa rundunar soja ta ruwa da sunan bayar da kariya ga walwala da jin daɗi wannan sunan kanshi wani ƙarin cin zarafi ne ga al'ummar wannan yankin yana kuma nuni da girman kai da ɗagawa irin na masu takama da ƙarfin soja da dukiya ba kuma boye yake ba cewa manufar rundunar ta ƙasa da ƙasa ita ce bayar da kariya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ba wai kare kasuwanci na duniya ba domin kuwa ansarullah ba da dukkanin jiragen ruwa na kasuwanci suke faɗa ba ba ko ta matsala ce za a warware ba ta yin haka illa iyaka ma a ƙara ƙirƙirar wasu matsalolin ta hanyar faɗaɗa fagen yaƙi kamar yadda amurkan ta yi a baya amurka ta shelanta yaƙi a cikin yankuna masu faɗi da suka haɗa daga afghanistan zuwa iraki somalia lebanon da vietnam babu wanda bai san cewa manufar wannan ƙawancen na amurka shine baiwa kasuwancin haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya ba da hana ta durkushewa ta fuskar tattalin arziki ya zamana jiragen ruwanta da masu alaƙa da ita suna wucewa a sauƙaƙe wannan ne sa ƙasashe irin su masar saudiya da wasu ƙasashen larabawa suka ƙi shiga cikin wannan ƙawancen ita kanta haramtaccen ƙasar isra'ila ba za ta iya fuskantar yaman ba sai dai kurari. shine ya sa amurka ta tare mata yaƙi kamar yadda ta yi bayan cin ƙasar da sojojin hartaccen ƙasar isra'ila suka yi a hannun 'yan gwagwarmaya a ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar nan ta 2023 amurka a bisa lissafinta ta san cewa idan har haramtacce ƙasar isra'ila ta kai wa yaman hari to zai iya juyawa ya zama yaƙi a cikin wannan yanki na macin asiya a kodaushe haramtaccen ƙasar isra'ila tana son amurka ta riƙa yi mata yaƙi musamman tana son ta buɗe yaƙi da iran a madadinta wannan mafarkinta ne na lokaci mai tsawo amurka wacce take takama da ƙarfi take kuma son ganin ta shimfiɗa ikonta a kan dukkanin mashigar ruwa da ake da su a duniya za ta iya faɗawa cikin wannan tarko na haramtaccen ƙasar isra'ila amurkan za ta iya kai har hare a kan wuraren da suke a ƙarƙashin ikon ansarullah yaman sai dai kuma tabbas ita ma za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani a kan jiragen na ruwa kamar yadda sayyid abdulmalik alhusi ya yi alkawali ansarullah na da makamai masu cin gajere da dogon zango daga cikin su hadda masu tarwatsa jiragen ruwa tabbas kai hari a kan jiragen ruwa masu dakon jiragen amurka ba abu ne mai sauki ba saboda girman kariya da suke da shi amma dai ba abu ne wanda ba zai yiwu ba ansarullah kuwa an san su da cewa mutane ne masu fada da cikawa za su kai waɗannan jiragen ruwan hari ta kowace hanya matuƙar amurka ta kai wa yaman hari duk ƙarfin sojan amurka da akwai waɗanda ba su ganin kwarjininta kamar ansarullah tana a matsayin babbar shaidanuwa ce a wurinsu akan samu ƙungiyoyi da ma ƙasashe da suka mallaki makamai amma a lokaci ɗaya ba su da ƙarfin zuciya ko ƙarfin gora amfani da su kamar yadda ansarullah suke a baya a ranar sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu cif an taɓa tarwatsa jirgin ruwan yakin amurka uss cole ta hanyar harin ƙunar baƙin wake a wannan gaɓar ruwan na ƙasar yaman sanadiyar hakan aka kashe sojojin amurka sha bakwai. aka kuma jikkata wasu talatin da tara a dalilin haka hanya ɗaya wacce amurkan za ta iya amfani da ita idan da gaske take domin kare jiragen ruwan haramtaccen ƙasar isra'ila daga har haren ansarullah shine ta dakatar da yakin da ake a gaza a kuma ɗaukewa mutanen wannan yanki takunkumin da haƙaƙa babu su tun shekara ta 2006 yanzu kuma ake musu kisan kiyashi wanda duniya take kallo to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kumuna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan zamu kai sai idan Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya